Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Kana kuma ana iya kama tashar a tashar FM VOA Africa akan mita 105.2. Suma masu sauran a jamhuriyar Nijar za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure assalamu alaikum barkanmu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim yau ne tare da sarfiul Hashin Gumel da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da daren da wani sabon shiri. A cikin wannan shirin za ku cewa jami'ar APC a jihar Nasarawa ta ce tana nan tana kokarin sasanta 'yan majalisar dokokin jihar da suka baiwa hammata iska a cikin farkon wannan satin. Sai kuma ku ji yadda matsalar mai ke ci gaba ta'azzara 'yan najeriya duk da kwamitin da gwamnatin tarayya ta naɗa kan shawo wannan matsalar kana za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yaya kuke kallon yawan dambace-dambace da ake samu a majalisoshin dokokin ƙasa lambar da za ku kira mu tana nan dai kamar haka biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda biyar biyar amma fa waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya fafaruma faransa zai kai wata gajeriyar ziyara zuwa tsibirin lesbos na ƙasar girka ranar goma sha 16 ga watan nan na afrilu domin ganawa da 'yan gudun hijirar da ke zaune a can fadar vatican ta ce fafaroman ya amince da takardar gayyatar da shugaban ɗariƙa orthodox patriarch valatomi da kuma shugaban ƙasar girka Bartolome da archbishop na girka za su haɗu da paparoma a tsibirin na lesbos ana ɗaukar wannan ziyara a zaman wani ƙoƙarin janyo hankalin duniya ga ukubar da 'yan gudun hijira ke ciki a kasarinsu waɗanda ke ƙoƙarin tserewa daga yaƙi da talauci a ƙasar siriya wannan ziyara da paparoma ke shirin kaiwa tana zuwa ne a yayin da ƙungiyar tarayyar turai take ƙoƙarin yin gyara ga shirinta na korar bakin haure domin mai gurbinsu da 'yan gudun hijira daga siriya shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayyana kudurinsa na samar da dakarun tsaro na cikin gida da za su rika yaƙi da ta'addanci da kuma wasu ayyukan asha sai dai masu kula da al'amuran yau da kullum suna kallon wannan yankurin na wata na kwantar da tanzoma ce kawai musamman ganin yadda tattalin arzikin kasar ke ƙara su kurkucewa suka ce yayin da kasar ke don fara lokacin zaɓe shugaban na son ya yi amfani da wannan damar ne domin ya ci gaba da kasancewa kan karagar mulki a cikin dokar wucin gadi da majalisar dokokin kasar ta samar ta bai waɗannan dakarun tsaron cikin gida damar amfani da tankin wato tankin ruwan zafi domin tarwatsa masu zanga-zanga sai dai dokar ta ba da ikon wato cewa a tarwatsa jama'a ko kuma na wato mutane a duk lokacin da suke zanga-zanga amma dai ta bai wa shugaba putin damar ba su izini su yi harbi inda suka ga ko kuma suka karo da barazana Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Panama, Juan Carlos Barria, ya ce gwamnatin kasar za ta kafa wani kwamiti mai zaman kansa wanda zai duba yadda ake gudanar da harkokin kudaden kasar sanadiyar tabar gazar da aka bankaɗo da kundin da ake kira Panama. A wani takaitaccen jawabi da ya a gidan talabijin, shugaba Barria ya faɗa jiya laraba cewa kwamitin zai kunshi ƙwararru daga cikin gida da kuma waje. don su duba yadda kasar ke tafiyar da harkokin kudinta su kuma ba da shawarwari a kan matakan da za su karfafa yin aiki da gaskiya a hukumomin kudade shugaban ya ce kasarsa za ta ba sauran kasashe waɗannan shawarwarin don a haɗu wajen bunƙasa tafiyar da aiki cikin aminci ta fannin tattalin arziki a halin da ake ciki kuma faransa ta sa fanama a jerin kasashen da take jefa ayar tambaya a kansu saboda masu ɓoye kaddarorinsu don gujewa haraji kuma tana ƙoƙarin ganin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na haɗa kai da bunƙasa tattalin arziki su ma za su iya yin hakan fafatawa tsakanin 'yan takara hillary clinton da bernie sanders masu neman jam'iyyar democrat ta tsaye da su takarar shugabancin amurka tana ƙara yin zafi inda 'yan takara ke ci gaba da junan junansu akan wanda ya fi dacewa ya zama shugaban ƙasa jiya laraba tsohuwar sakataren harkokin wajen amurka ta ci ciki sanata bani sanders akan wata hira da jaridar new york daily news cikin makon nan inda ya kasa bayyana yadda zai iya datse manyan cibiyoyin kuɗi na amurka don rage musu tasiri clinton ta faɗa wa jama'a a wata cibiyar samar da ayyuka ta philadelphia cewa ba zaƙin baƙi kawai ake bukata ba ga ɗan takara idan yana magana ajandarsa a wani gangamin yakin neman zaɓe da shi ma ya yi a birnin na philadelphia daga bisani sanders ya ce clinton bata cancanci zama shugabar kasa ba saboda dalili masu ɗimbin yawa ciki ko har kura da ta jefa ta goyon bayan farmakin da aka kai a iraki wanda amurka ta jagoranta a shekarar 2003 lokacin da take sanata mawakiltar jihar new york da kuma goyon bayan da ta bada a baya a yarjejeniyar kawar da shingayen cinikayya da kasashen waje. labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu faro takon da yawan rikicin da ake samu a majalisun dokokin kasa kuma na baya bayan nan shine wanda aka yi a jihar nasarawa wanda har aka bai baiwa hammata iska wakiliyar sashen hausa zainab babaji na bin diddigin wannan batu ga kuma rahoton ta aiko mana akan inda a kwana A cewar sakataren jam'iyyar APC a jihar Nasarawa Alhaji Aliyu Bello a matsayinsu na iyaye suna kan tattaunawa da 'yan majalisar don sasanta su. Rigimar majalisa abu ne wadda nasu ne su 'yan majalisa su suka san kai. Abin da yi shine mu yi kokari mu sasanta mun duba mun gani wane ne ke da laifi mu gaya mai laifinsa wannan a cikin gida za mu yi kuma mu tabbatar cewa haka ya sake aikowa ba in Allah ya ba tare da bata lokaci ba ce ba za ku ji matsayinmu a jami'ance. A jiya ne bangaren 'yan majalisar da ke goyon bayan matakin gwamna na naɗa kantomomi suka gudanar da taron manema labarai don fayyace matsayin su na dakatar da 'yan majalisar shida da suka bijirewa matakin na gwamna. Na zanta da shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin na jihar Nasarawa Umar Tanko Tunga don jin bayanansu. Mun ƙara tabbatarwa mutane ne cewa rashin ɗa'a shi ya kawo abin da ya faru a majalisa da ya kai fili da har aka dakatar da mutum shida da kuma maganan kantoma ko kantomomi da aka yi ƙananan hukumomi wani abu ne da mu muna son ma kuma muna goyon bayan gwamnati gaggauta a yi abin da za iya yi don a yi zaɓe. Eh amma a dokance kuna da hurumin ku kore su sannan ku ku ci gaba da ayyukan majalisa? Eh a doka muna da hurumi. Constitution ɗin Najeriya ya ba mu dama mu yi dokoki yadda za mu tafiyar da harkokin majalisa. Eh amma me za ka ce game da zargin ah, kuɗin da kuka karɓa daga wurin gwamnati? A magana na kan toma kawai da zai rike karamin hukuma ko shigo na ya ba da kuɗi akan wani bukata ne yake sa me. Ni ana wata tunani kai na ma ya kulle al'amarin gaba ɗaya. Wannan ni da ma dalilin kuɗi ya taso a cikin ba sani ba. Ni ma ba ta suna ne kawai. mu ba da yawan mu in Allah ya yarda da yawan mu ni in ma wani bai ba ni zan wanda ya ce na karbi kuɗi zan kai shi kotu shi ko dan majalisa mai wakiltar Keffi ta Gabas kuma ɗaya daga cikin waɗanda aka dakatar a majalisar Musa Ali ya ce suna kan bakansu ranar da muka yi zama sun faɗa ma 'yan jarida cewa mu muna zargan su ne da cin hanci da rashawa dalilin da ya sa su suka suspendin namu kenan amma wani tabbaci kuke da shi cewa an ba su kuɗi ne mu dalilin da muke da tabbaci cewa ba su kuɗi ai akwai waɗansu 'yan majalisar da suka tattauna da mu ga abin da haka musu me yasa mu ba mu tafi mun karba saboda mu ma mu tafi kawai shiru ba muka ce mu ba ma so amma jiya kuma sai da suka yi press conference sai suka sake canja magana akan cewa mu muna son mu impeach speaker ne da deputy speaker a doka na majalisa ya ba su dama a suspending namu domin muna son mu impeach speaker da deputy speaker saboda haka na in za su suspending namu ma daga nan har bayan shekara hudu ne to mu muna nan za mu fi doka kuma za mu fito kafafun labarin mu faɗi gaskiyar al'amura da yake tafiya a siyasance a jihar Nasarawa. Mun samu labarin sun yi kwamiti, kwamiti ɗin da ya kasance mutane hudun nan kuma da ciya chairman na kwamiti din dan pdp ne deputy chairman na kwamitin din dan pdp ne mu muna kira ne ga jama'an apc na kasa baki da muna kira ga janar muhammadu buhari muna kira da duk wani stakeholder na apc su duba abubuwan da nasarawa state take ciki su duba cin mutuncin da ake son amma jama'an apc a majalisar jihar nasarawa su fito su yi magana su tabbatar da cewa sun karɓi 'yancin apc Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. To madalla daga rikicin majalisa kuma sai karancin man fetur da ya addabi 'yan Najeriya. Wakilan sashen Hausa sun shirya mana rahoto akan wannan batu. A zahiri mafi yawan gidajen man za a iske babu man fetur. Kalilan da ke da shi kuma akwai dogayen layukan motoci. an bar 'yan bumburutu suna cin kasuwansu babu babbaka na samu waɗansu masu sayarwa ga yadda hidata ta kasance da su. ok sunana habibu aliyu nawa kake sai da lita goma na man fetur ina sai da shi naira dubu ɗaya da ɗari takwas da ɗari shida muke sai da shi kai na kake samowa kai ni kai na gaskiya sai na sha wahala ne ma nake samo shi ai aika korafe korafe akan ko cire tallafi ko kuma rashin biyan masu dakon man kudaden dako comrade abubakar abdulsalam mai nazari akan al'amuran yau da kullum yana mai cewa idan aka kawo tirelan mai yanzu gidan mai guda uku za a sauke rabin tirela ne ko kuma a sauke tirela daya tirela biyu a dabacin din shi a je a saka su ta kan jiragen kwale-kwale a durruka a fita da shi kamaru a fita da shi kotono karamin ministan ma'aikatar man fetur ibe kaciku ya yi yunkurin kawo ƙarshen matsalar man fetur ɗin inda ya kafa wata kwamiti na mutane goma sha hudu kuma tuni har sun fara aiki daga jihar Niger ma ga Mustapha Nasir Batsari da rahoton karancin man. Masu ababen hawa na share kwanaki biyu a gidajen mai domin layin sayan man fetur ɗin kamar yadda wannan direba da na samu a gidan man gwamnati na NNPC da ke mina ya shaida mani. Sunana mara ya sun. Wala Hassan gashi kana layi ka daɗe nan? Ah, tushe kan jiya. Kwana biyu kenan. Eh. kana da saran zaka samu kuma eh to inda ke na kusa da eh, pipe na mai ina ganin Allah ya da zan samu yanzu kwana biyu da kai nan duk ana sai da man ana sai da man ba su mai ne sa bar mu su layi wanda ya zo yanzu ka ga ya ci gaban mu an ba shi an ba da dari biyar ko dubu da ka ga sun shiga gidan mai to yanzu gashi wani hali kake ciki ni har yanzu mm, komai na nuna Allah akwai wahala kenan akwai wahala Wani al'amari dai ya sa gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello da kansa zuwa gidajen man domin korafin da ya ce ya samu na karkatar da man zuwa kasuwannin bayan fage. to dama na samu korafi cewa gidajen mai da yawa ba sa suna da mai ba sa saidawa to abin da na yi sai na yi fitan bazata na zazzage wasu gidajen man amma allah ciki ikon shi bai sa na kama masu mai a ciki ba domin na sa duk an sa tsinke an duba ko akwai mai a tanki duk dai ba su shi daga nan na je gidan man nnpc tunan ne dai muka ga akwai alamun ana cuwacuwan mai sai ka ga karamin mota tana da katon tanki tana ɗiban mai lita 200-300 to na yi musu magana na ce su bari akwai masu tunanin gwamnatin nan sakaci ne ma shi ya kawo wannan abu wani martani za ka mayar akan wannan kalama wallahi ba sakaci ba ne saboda sabon gwamnati sun zo wancan gwamnatin akwai irin tsarin su wannan gwamnati kuma akwai irin tsarin su duk da cewa da harkar mai na na gwamnati tarayya ne ba na jiha ba Gwamnatin Najeriya dai ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen shawo kan wannan matsala. Ko a makon jiya ma, ƙaramin ministan man fetur na Najeriya ya bai wa 'yan Najeriya haƙuri akan wannan matsala. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. To Allah ya kyauta har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kafin ku fara kira a shakata da wannan faifan. na ade sakandami na abu kawandare na ale bawa sakandami kanan raba mai mota dodo kanan alijanki yaro da ya san kalife yana laraba an yi bodo do da ba da mam ba na ko lo lo ye ba ba ba da de ba le ka ja re la la la la ni kan di re ba yam ba mo ta kai Allah di ko an ka ba wa wa ban bin ta kanan ali ba ba da de ba le ka ja re

biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla muna sauran ku kira muku bayyana mana ra'ayoyinku a kan ya kuke kallon yawan dambace-dambacen da ake samu a majalisar dokoki na ƙasa alaikum. Wa alaikum salam. To, kuna magana da akarame daga Shek Abakar mamun Gumai Kaduna, ƙungiyar shugaban kungiyar matalakar kasar jihar Kaduna. To, akarame da Kaduna me ra'ayinka game da wannan batu? To, gaskiya mu za mu ce wannan abin da ake wa muwa gaskiya ya kamata ya masu sani ba wa burge mu ke ba. illa tsabagen haushi da takaici da mu talakawa muke yi to wannan abin da kamar zai da magani a nasara wani ya dauki wani karin tebur sai ya dauki eh. wani abin speak abin speaker nan sai bin wasu sai aka sai in dambe za su yi mutum ya je wurin training masu yasu ta abin nan dan haka wannan abu ba an burgewa ne gaskiya hauka ne da shirme kuma muna kira ga su kare ya kamata a sa wani doka ma duk wasu wannan a rufe su ma ko ma ya je gida a sake ido a ki dai amma akarami ba a ganin a karami ba ganin suna jajircewa ne ah. domin ganin sun bi diddikin ko kuma su kare ra'ayi ko kuma martaban ku da kuka zaɓo su suna tsayawa har su kai ga dambe. to yanzu wannan shine jajircewa a zo ana dambe a yan su wanda suke sa dokoki a ƙasa to me za a na mata da miji ko abokai ko a kasuwa ko a tashar mota ko a zuwa zuwa cikin dami da aka samu wannan mutu ai ba haka ake ba da abin to mun gode kwarai akarami da wannan ra'ayi naka har yanzu muna nan cikin Kaduna waye da Kaduna wa alaikum salam to murtala me ra'ayinka to lallai ni ma ra'ayina ba zai wuce kamar na akara magana ta a majalisa ya kamata a ce gaskiya yadda shugaban kasa zai zama kwana ɗaya kwana biya fita dan zai kawo mana zaman lafiya a kasar mu su kuma su ta da mana da hankali a majalisu magana ta gaskiya muna kira mai girma shugaban kasa malam muhammadu buhari a ja musu kunne maganan gaskiya su yace wa talakawansa aiki yanzu shekara ɗaya ta kusa wucewa ana neman sau shekara kwa kwana tashi za a shekara uku na zai fita amma ba shi ba suna ta rikici to mun kuma Allah ya to mun gode mun gode murtala bari mu je malumfashi cikin jihar katsina waye daga malumfashi cikin jihar ashir ashir tukur ne yan bita malumfashi to ashir me ra'ayinka game da wannan batu yawa ra'ayina dan Allah a ce a ce janar Muhammadu Buhari dan Allah dan annabi ya sa yan majalisar nan hannu dan Allah dan annabi duk wannan abubuwan duk a ci gaba da mutane ai gaskiya mutane suna cikin wani yanayi to ra'ayinka kenan amma to mun gode a kenan daga ashir malumfashi to ashir malumfashi za ka mun gode kwarai yanzu bari mu je fatakwal waye daga fatakwal assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah dan kana tare da Salisu mai dabino daga fatakwal to mai dabino me ra'ayinka ina wannan dambe da suke suna yi wannan rahoton wanda suka bayar daga can ba idan sun ce akan kuɗi ne suke damben eh. an ba kuɗi ana tuma wasu an shi kuɗi ana zargi ne eh. ana to sai dai magana kuɗi ne ke za su suna nan dambe magana kuɗi ne ba magana to mun gode sai dai lambar naka na rama da mun gode bari mu je waye a Allah da ne daga to Allah da me ra'ayinka game da wannan batu to batun wayannan yan majalisa su ai dambe dambe wannan sun saba yin sa a ina da ina haka yi ba ba dambe dambe ne abin yi ba zama za su yi su duba abin da ya dace shi ne ra'ayi na to Allah sa sun ji in ma ba su ji ba wasu na sun ji mun gode yanzu bari mu je gashuwa waye da gashuwa to salamu alaikum wa alaikum salam sunana alhaji hamisu mai kamiya daga nan gashewar jihar yobe to alhaji hamisu mai kamiya me ra'ayinka gaskiya ni ma ra'ayina bai dace su yan majalisa su ringa dambace dambace ba domin wannan dambace dambacen ba burge mu suke ba gaskiya domin ba shi ne zai kawo su kwato hakkin jama'a su kawo musu ba hmm. ya kamata su ba laluma, ai ba dan bane kai su ba in dan bane su tafi gidan ka wannan mana gidan dambe to to mun gode alhaji hamisu mun gode alhaji hamisu da wannan ra'ayi naka to assalamu alaikum wa alaikum assalam waye daga gombe kana magana da malam mustapha injiniya da karshen gwalafar gwamnati to malam mustapha injiniya me ra'ayinka na ra'ayina shine wannan dambe-damben da suke gaskiya abin kunya ne a matsayinsu na jagororinmu mm, shugabanni da ya kamata su ba da ja misali kake cewa na ce gaskiya abin kunya ne wannan abin nan da bidanme da suke a matsayin su na jagororinmu ya kamata a ce sun tsaya inda daga sun yi mutane aiki ba faɗa ba to wani shawara za ka bayar so shawara na nan shine ya kamata su tsaya su biye da talakawa suke ciki su yi mutane aiki ba wai faɗa ba to mun gode malam mustapha ba ra'ayi ke yanzu bari mu je abuja waye abuja abubakar suleiman ne daga kasance to abubakar suleiman me ka? to dama su yan majalisu wannan danzan da suke sun riga sun saba tun daga cikin abin nan ma abuja eh. suna da irin wannan abin don haka abubuwan da ke damun su su daban ne da abubuwan da talaka suka zaɓe su su je su mutu to haka kake gani Nala Abubakar. A hakan take mai gida in ba hakan ba ya za a ce an je a zauna a gane ne matsalolin abubuwa a magance su su kuma abin da ya dame su su je su ta faɗa ta faɗa ce abin da duniya tana bin abubuwan da take. Hmm. To mun gode Malam Abubakar Suleiman da wannan ra'ayi naka. Jama'are waye a jama'are? Alo na jama'are ayya layin na jama'ar ya yanke bari mu je jigawa waye a jigawa haruna adamu to haruna adamu me ra'ayinka ra'ayi na dan allah ina so a gaya wa gwamnatin najeriya cewa saboda matsalar nan ta dame mu kafanta ko allah ai abin yi ai muna magana 'yan majalisa ne masu dambe ok to ai mu kamata a 'yan majalisa ba don bai kamata su kuran ka ya so muke su taimaka mana da aikin da ya kamata a najeriya ba wai don ban su ba ko kuwa eh, to mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka haruna adamu bari mu je jamhuriyar benin kuma waye a jamhuriyar benin ibrahim ne daga malabil benin to ibrahim me ra'ayinka game da wannan batun to abin da ra'ayi na wato 'yan majalisu daga dambe a wurin aiki ra'ayi na su shiga halittar da jama'a su ci musu aiki ba shi ne ya kai zuwa da mace da mutum shi ne ra'ayi. To mun gode Ibrahim bari mu ku jamhuriyar Nijar kuma waye a jamhuriyar Nijar. Abdurrahman wanda aka fi sani da suna Leguru daga karamar hukumar Sai Sabuwa ta jamhuriyar Nijar. To Abdurrahman me ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa? Ana samun irin haka ma tukunna a Nijar? Yan majalisar Sudan be? Eh bare. To. eh ana samu amma a gani na su wa'annan mutane kamata ya yi wanda ya je majalisa ya san cewa ba an maida shi babban mutum ko mun karar da shekarunsa. labudi. Eh, saboda haka su ba kansu shawara tsakanin su su daidaita su wanda ya je majalisa ya kasa aiki da talaka wanda ya tura Allah sa 'yan majalisa sun ji wannan shawara taka Abdulrahman. Yanzu bari mu je Jos, waye a Jos? Unguma eh, ne daga Jos. Wane ne daga Jos? Dan Juma. Dan Juma to me ra'ayinka game da wannan batu? Eh, inda ra'ayina kawai eh, wayannan mutane duk abin da suke neman gani suna cin shekaru uku masu zuwa wallahi za mu yi magani kuma fa insha Allah sai kan nan da ke za ga dai kan sha. To na na ka shawaran kenan ba ba wata shawara da zaka ba su? In shawaran ne su na ta fama da mutane suna sun yi abin da ke da Allah ya sauka mun gode dan juma bari mu je Bauchi mun gode mal dan juma bari mu je Bauchi waye a Bauchi Muhammad Abdullahi ne daga Hisau Bauchi State to Muhammad Abdullahi me ka game da wannan batu a ni addu'a zan yi shugaban kasa na na Najeriya ba za ka ba mu ra'ayinka game da damben da ake a majalisa ba yadda kake kallon wannan al'amari da ko kuma shawarar da za ka bayar su yan majalisu da suke nan suna yi ne saboda ra'ayin kansu to saboda ba suna yi bane saboda talaka duk mutumin da ya je majalisa don yi wa talaka aiki ba zai tsaya neman fada ko tashin hankali ba aikin zai sa a gaba to mun gode kwarai muhammad abdullahi mm. mun gode da wannan ra'ayi na muhammad abdullahi muka zo ga kira na karshe da za mu dauka gobe ma rana ce wanda ba samu ba su kokarta in allah kai mu mun gode yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka da yake jawabi a ƙarshen taron da aka yi a kan makaman nukiliya a washington shugaba barack obama ya yi nuni da cewa yarjejeniyar da iran da ƙungiyar tarayyar turai da ma manyan ƙasashe shida na duniya suka cimma yana ɗaya daga cikin babban nasarar da gwamnatinsa ta samu na dakatar da yaduwar makaman nukiliya a duniya dangane da shirin makaman nukiliyar kasar iran obama ya ce babban abin da ya sa a gaba shine na dakatar da shirin da kuma fidda sinadarai na makaman daga kasar ta iran kuma hakan ya tabbata shugaba obama ya ce kawo yanzu dai shugabannin iran na bin yarjejeniyar sau da kafa hakika sun bi ka'idar da aka shimfiɗa kamar yadda hukumar hana yaduwar makaman kare dangi a duniya ta bayyana wa manyan kasashen duniya nan guda shida dalilin haka yasa aka cire mata takunkumin da aka karfafa mata obama ya ce iran na fuskantar kalubale wajen samun kamfanoni su yadda cewa rijejenin na aiki kuma babu sauran wani hadari akan takunkumin da aka sa mata shugaba obama ya yi alkawarin magance wasu daga cikin matsalolin da iran ke fuskanta shugaba obama ya buƙaci a yi taka tsantsan kan yarjejeniyar ta yadda iran za ta nuna wa kamfanin cewa ba za ta yi wani abin da zai kawo shakku ba idan suka harba makami mai linzami da ikirarin ruguza kasar isra'ila wannan na sa kamfanin shakka idan iran ta ci gaba da tura makamai masu linzami ga hezbollah wannan ma na iya sa kamfanin shakka shugaba obama ya ce amurka na da alhakin tabbatar da ganin cewa mutanen iran sun ci gajiyar cigaban da ƙasa ta samu na tattalin arziki obama ya kara da cewa ya kamata iran ta fahimci cewa a duniya kamfanoni na bukatar inda za su je su yi harkokinsu cikin kwanciyar hankali kuma a yadda ya kamata sharhin muryar amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka da kuma shi ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. To Ladan Faransa zai kai wata gajeriyar ziyara zuwa tsibirin Lesbos na ƙasar Girka a ranar 16 ga wannan watan na Afrilu domin ganawa da 'yan gudun hijirar da ke zaune a can. Fadar Vatican ta ce faforoman ya amince da takardar gayyatar da shugaban ɗarikar Orthodox Patriarch Batalomi da kuma shugaban ƙasar Girka. Ana ɗaukar wannan ziyara a zaman wani ƙoƙarin janyo hankalin duniya ga ukubar da 'yan gudun hijirar ke ciki akasarinsu waɗanda ke ƙoƙarin tserewa daga yaƙi da talauci daga ƙasar Siriya. shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya bayyana ƙudurinsa na samar da dakarun tsaron cikin gida da za su riƙa yaƙi da ta'addanci da kuma wasu ayyukan asha sai dai masu kula da al'amuran yau da kullum suna kallon wannan yunkuri na kwantar tarzoma ne kawai musamman ganin yadda tattalin arzikin ƙasar ke ƙara kurkurcewa shugaban ƙasar panama juan carlos barria ya ce gwamnatin ƙasar za ta kafa wani kwamiti mai zaman kansa wanda zai duba yadda ake gudanar da harkokin kudaden ƙasar sanadiyar taɓargazar gazar da aka ɓankaɗo ta kundin da ake kira panama a wani takaitaccen jawabi da ya yi a gidan talabijin shugaba bariya ya faɗa jiya laraba cewa kwamitin zai kunshi ƙwararru daga cikin gida da kuma waje don su duba yadda ƙasar ke tafiyar da harkokin kuɗinta su kuma ba da shawarwari akan matakan da za su ƙarfafa yin aiki da gaskiya a hukumomin kuɗaɗe shugaban ya ce ƙasarsa za ta wato ƙasarsa za ta da sauran ƙasashe damar ɗaukan wani shawarwari don haɗa hannu wajen bunƙasa tafiyar da aiki cikin aminci da fannin tattalin arziki. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa sai gobe da sahi ku ji wasu abokan mu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin na lafiya uwar jiki na Jummai Ali. Kafin mu tashi bari mu taya Alhaji Muhammad dan jinjiri Bala muna auren yarsa Ummi Muhammad da angonta Khalid Abdullahi wanda za a daura a ranar Lahadi da karfe 11 na safe a titin Kuntau Musa Rorai da ke Kano. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Sarfilu Hashin Gumel da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai julie gresham ta ba da umarni da injiniyan mu wannan lokacin wato injiniya kit holmes ni ladan ibrahim ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu kara saurin lafiya sai an jima ku